wato tun da nake sana'an nan ki jin yana ke wata wani karfa irin irin ne karfa kamar yaya wani mutum ne in ga miki narke ki ya yi buhun dawa shida nauyi wani irin buhun dawa shida kuma a kowane zo na same shi a ya zauna wajira na ki in taimaka masa kai shi asibiti zai je ya karɓi maganin ciwon kafa na ɗauke shi da kyar bayan motar ne imama ya bayan motar nan gaba ɗaya muna cikin tafiya sai motar ta yi cik ta ɗauke wuta sai da turi muka je bakin titi amma dai yana lallafi ya sai da aka gyara gurin shi bakanikin na ne ice ice ice ice inda aka zauna ne na ga miki ya nauyin buhun dawa shida mutum kan mai gida a uzu billahi sai ce ko waye da aka samu aka samu gyara gida yanzu dan Allah inda mutum ya zauna me ya kai gurin waye kulugi in ba ka ba ai kato ne nauyi ne shi Allah da kin ganye ba a baya zauna bane a baya zauna kai na man zalla shi kai Allah ya sauke yanzu dai an gyara an gyara yau kenan ba labari a yau ba labari abinci da ke bayyana abinci ka kawo ne ni ku kina wani mamaki wallahi tallahi rashin gudi Allah ne shi ke haɗa da ke wallahi tallahi sai ka gaya min wanda zai zo ya kawo mu tun da kai baka bayar ba kai ne mai gidan baka kawo ba wai zai zo ya kawo mu ina da wani ne ina ran wannan a ah. alfa barka da fitowa yauwa wallahi alfa tun ɗazu nake nan nake ta aikawa ka fito na daɗe a tsaye shine na gaji na hau motar taka na huta dan Allah dan annabi ka shiga ka fito ka fito da makullin tsohona ne bai da lafiya ransa a hannun Allah Allah mu kai shi asibiti dan tsohon kai rai a hannun Allah shi kenan sai ka zo ka shiga mu muta ba izini na kayan rashin sa'a kuma na tashi I don't cross sai ka tafi tambakin bakin cikinsa wani Allah zai sa dan Allah dan annabi alfa dan Allah dan annabi kai hakuri a ban Allah kai hakuri yanzu abin da za ka yi ka gangara ka je ka nemi jaki ka kai shi ko keke ba hali na rufe na tashi ai da jaki zai kai ka sani mu jakuna nawa muke da shi a gidanmu wai bai da jaki a gidanmu ka faɗi dan Allah nawa zan biya ka ni mu je ka kai shi asibitin nan dan Allah kai ka san Allah ko da gidan nan da yake sharafa tun nan tashi in sharafa yake ana shafa mu ruwa na tashi sai da sai da su suka kai shi a jaki ko a ciki masu gidan ai mutum uku ne a ta kuma da kai da wanka da tsohonka ciki zabi daya tsohon duk wanda kai faɗa wanne kowanne ne inda yana na tashi to kowa ya cikin to sai dai sai dai a nemi jaki ko keke lalle alfarai mutuncin naka ya balaga a kuma ya ta'azzara ya kwato yanzu barin gari kulogin nan sabo da na saka jiya ina face min barin gari daga nan bakin zuwa daga nan zuwa bakin asibiti zai face din kuwa Allah da ba za ta kai bakin asibiti ba sai ta kwace ta fada ba kudi dufi insha Allah kudi dufi za ta fada